ولا الا الغالبين والصلاه والسلام على خير خلق الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيامنا آه، يومنا muna yini na sha hudu cikin wannan wata mai albarka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 ilimi ne na alha'a na alkiyama alatun tarin na jiha ku daina kokonto a kanta wacce ne kuma ku bi za su siratun mustafi wannan ita ce hanya mai tafiya lalle shi cewa. wasu malamai suka ce alkur'ani ake nufi wani malamin da suka fasara haka cikin mazabarta amma hakikatan da yawa malamai suka ce a damirin ba na qur'ani bane damiri ne yana komawa zuwa ga annabi isa da aka yi bayaninsa a baya an huwa illa abdul an amna alaihi waj'alnahu masalan li bani isra'il dan akan ta ake tattaunawa yanayin halittar shi yanayin yadda aka bauta mishi yanayin yadda aka allantar da shi yanayin yadda aka ce dan Allah ne shi kuma Allah na korewa da sai ubangiji yake wa innahu shi isa kai shi ne da damiri da aka ambata na ƙarshe la ilmin lissa'a akwai kira da ya karanta da la alamin lissa'a alam ilmi alam la alamin lissa'a la ilmin lissa'a wannan tafi don bankin kira'a zai taimaka wajen fahimtar fassara la ilmin lissa'a la'alamin lissa'a shi isa karan kansa alama ce ta zuwan alƙiyama ta fita kuma na ɓangare da yawa malamai suka ce ta ɓangaren zai sauka a ƙarshen duniya wa innahu shi isa alaihi salatu wassalam la ilmin lissa'a la alamin lissa'a alama ce aya ce dalilin ne na zuwan alƙiyama jima'ana da ke da saukarsa ke da sai da yawa sun tabbatar tu. annabi isa zai sauka a ƙarshen duniya ma'ana idan alƙiyama ta tana gajja zuwa waɗannan hadisai ne tabbatattu kan musulmi sun yarda da su babu wanda zai sai tun da akwai maganar a bible ai wannan ba shi ne dalili ba dan kasancewa akwai magana a bible kuma dan an sunce shi a musulunci ba ya nuna cewa ba gaskiya ba ce annabi ne ya faɗa hadisai ingantattu cikin bukhari da muslim da makamantan annabi isa zai sauko kuma gaskiya ne ƙaryatawa aƙida sai ta mu'tazila ba musulunci ba ne kada ka mun yarda da abinda da annabi ya ce annabi isa zai sauko wa inna hula ilmin lissa'a. wasu kuma suka ce a'a kasantuwar halittarsa da aka yi babu uba ko dai uwa mahaifiya wannan duka alama ce ta alkiyama domin shi ne cikar ƙarshen ayar Allah akan wannan abin da Allah ya nufi ba ya halitta adam ba uwa ba uba ya halitta matarsa hawa kamar shi ne uban babu uwa ya halitta isa babu uba kuma ga uwa ya halitta sauran mutane da uwa da uba na fata mu gani to shi kansa isa din halitta shi la ilmin lissa'a sannan idan ta zuwa magana kan ilimi wa innahu la ilmin lissa'ati shi isa karin kansa ilimi ne da ke tabbatar da as-sa'a muke lafadin sa'a alkiyama mana ilimi akan sanin wane ne shi shi lalle ba ɗan Allah ba ne to alama ce ta alƙiyama ko suka ce daidai ce da wata aya cewa babu wani wanda wato babu na. ahlul kitabi illa da yu'minanna bihi abla mawtihi a yawmal qiyamati yakunu alaihi shahida ba wani daga cikin kirista ahlul kitabi Allah la yu'minu da bihi wallahi sai ya imani da annabi Isa ba dan Allah ba qabala mautihi qabala shi kafin mutuwar tsakiya wasu ka ce isan wasu ka ce shi ahlul kitab amma magana ta gaskiya ana nufin ahlul kitab qabala mautihi ahlul kitab kafin mutuwar kowane kirista sai ya gamsu sai ya yi yarda sai dai imanin ba zai amfani ba a lokacin wanda sai da ya mutuwa da aka kafin ya mutu sai Allah ya tabbatar mishi Isa ba dan Allah bane kuma sai ya yarda ya gamsu amma imanin ba zai masa amfani ba to yadda da wannan ilimin da amincewar nan tabbatuwar alama ce ta alkiyama fala tamtarin na da aka ku daina shakku game da ita daina kokonto akan alkiyama za ta zo ne. annabi sallallahu alaihi aka ce ya ce ku bi ni kawai hada siratun mustaqim wato ku bi ni ku aje addinan ku wannan ita ce hanya mai tsakiya madaidaiciya na ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو wala ya su danna kuma shaitanu kada shaitan ya rika kange ku yana tsare ku yana hana ku fahimtar addini innahu lakum aduwwun mubin da shi shaitan ɗin game da ku bai mabayyani adawa ne dan adawa ne a fili ɗan adawa ne bayyani ne baya ɓoye adawarsa makiyin ku ne kuma ku rike shi makiyi na ولما isa biyu. قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه آه. فاتقوا الله وأطيعوا ya zo musu da hujjoji bayyanannu su wayancan mutane na zamani shi qala bi ji'tukum bil hikma yace na zo muku da hikima da ilimi da gaskiya da shari'a wani ubayyana lakum ba'da alladhi takhtalifuna fi kuma na zo da ni in sace fito muku da duk abubuwan da kuke sabani akan sa ko wasu daga cikin abubuwan da kuke sabani akan fito muku da su a bayyane ku gane kuskure ne duk na zo ne don wannan manufa attaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'uni ku yi min da'a cikin duk abin da zan gaya muku inna laha huwa rabbi wa rabbukum lalle ubangiji shine Allah na wa rabbukum kuma shine Allah ku a'buduhu duk mutane mu mata kuma waɗannan bayanai masana Bible sun tabbatar yayi su a cikin Bible yayi su a cikin at-Taura yana yawan ta inna rabbi wa rabbukum amma masu da fassara da suka fassara bible da yare duka da dama da suke fassara wasu kalmomi da rabbi wa ku? da su rika fassarawa da mai gida ne ko makamancin wani? ba sa man ba sa hakikanin fassara rabbi da sunan Allah madaukakin sarki mahalicci da ka shi ma suka allantar da shi هذا صراط mustaqim wannan kuma shine hanya ta gaskiya cewa isa ba dan Allah bane yana da Allah kuma kuna da Allah mu tare mu bauta masa na'am فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف الأحزاب ما يسكر جدا فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتي لنا كيف كيف تعباني مسلمين سكت ومن داون الله عند يا سدا اني عبد الله اتاني الكتاب هذه هو قبش ونجد يتي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتكب من ولد subhana amma aka samu saɓani musulmi suka tabbatar da bawan Allah ne wasu ƙungiyoyin kiristoci sai suka ce a shi dai Allah ne kansa suka yi trinity bisa Allah Maryam Allah da kuma Allah na sama wasu kuma suka ce a shi ɗan Allah ne shi ne saɓanin da duk suka yi فاختلف الأحزاب من بينهم أويل للذين ظلموا Allah yake to azaba ta tabbata ga waɗanda suka yi zalunci suka shige gona da iri a wannan harka suka cuci kansu da sunan Allah ne ko dan Allah ne min azabi ya min alim azabar da za ta tabbata daga wani yini kuma azaba wadda take mai raɗaɗi ne zafi Allah ka tsare mu na'am هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون أي ما ينظرون ألا يتبع ولا بسيطة شورا ربا إلا الساعة سنة جلن القيامة كويسة دوني أنت أتيهم باغتا فزومك قطم بغتة أن باغتا فتوبة طماني وهم لا يشعرون alhalin في ba su sani ba ba su ma za a jikinsu ba alkiyama za ta zo kai tsaye a lokacin نعم الأطلاء يومئذ بعضهم لبعض أدون إلا المتقين الأطلاء مسوية تسمس مسوية da abokai da makaunata juna tsakanin wani da wani tsakanin mace da namiji tsakanin yaro gida da uban gida tsakanin wanda ake so da wanda kowane ne tsakanin malami da ɗalibi duk wata soyayya wani ya ce yau na idin a wannan rana in dai ba su Allah ba ce ba a zuhun da babin ado za su zama makiya sashe da sashe illal muttaqin sai dai wanda suka yi soyayya masu tsoron Allah wanda suka yi soyayya akan biyayyar Allah sai wanda suka yi soyayya don Allah sai wanda ƙaunar Allah ke kada ta haɗa su na'am يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يا عباد أبنجد يا قبائنا لا خوف عليكم اليوم a yau dai babu magana bakin ciki a tare da ku wala antum tahzanun wato babu tsoro gare ku wala antum tahzanun ko ba za ku yi bakin ciki ba matakar kun rayu akan ƙauna da soyayya wadda take ta gaskiya ta addini ta tsoron Allah bayi na da nan alladina amanu sune waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyin na gaskiya tsakanin musulmi suka kasance musulmai masu miƙa wuya ga ubangiji a kowane zamani a kowane lokaci Kun wani janar da an cimma kawai ku shiga aljanna. An cimma azuma yanzu ku da mata yankunan wuɗi, yankunan ana baku abubuwa na farin ciki da zai gami muku horowar, mataforor, abincicci, da murna da za ku bi. بسحات من ذهب وأكواب نعم. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون نعم. وتلك الجنة التي أورثت بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. كان الجنة الله يطاف عليهم بصهاتي za a riƙa kewayawa a gare su bisi da akwashi akwashi da kwanuka da jaf jaf irin tinjan daban-daban asalin asahafa kwanan abinci laifin abinci shine guda ɗaya suna da yace sahaf wani musu yawo da musu hafi wannan na asal ne wannan na kurut ka zane wannan na ɗan itace ka zane wannan na nama ka zane duk ana musu yawo duk abin da ke so su ɗauka wa yaqufu alaihim julmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun samari ne matasa kyawawa masu kwalliya masu tsabta da ba da ci ko kaɗan tare da su ko ba sa yin da ci babu ƙazanta aljanna Allah ya su suke yawo saboda girmamawa a gare su su suke musu sabi su da abin da suke so kuma yan aljanna suna kwanta kawai ba aiki an gama aiki aiki ya riga ya ƙare ka yi azumi ka yi sallah ka yi zaka ka yi kaza ka yi kaza a nan duniya kai ka gama aiki na fata mun gane shi sa annabi sai da sallat almar'atu khamsaha wa kanat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhul aljanna min ayi abwabi idan mace kai sallolin ta guda biyar ta azumin nan nata na ramadan ta tsare jikinta wa hasanat farjaha sannan ta yi da'a ga mijinta za ce kawai shiga aljanna ta kofar da ke ga dama ta riga ta gama aiki kai ma ta gama aiki sai dai a rika musu yawo da kayan duk abin da suke so ni zahabin kuma wannan filet filet da fure-fure da farantai duka na zinari ne wa akwabi da kofuna kofuna daban-daban ana mummika musu duk abin da kake so ka ɗauka su sha sannan zinari da Allah ya ambata ba ma irin na duniya bane irin wanda ubangiji ya mallaka a 'yan aljanna wa fiha kai a cikin ta dai aljannar ma tastahihi al-anfus duk abin da rayuka ke sha'awa za a same shi a ciki wata lazzul a'ayuni abin da duk kunne yake so ya more ya ji daɗi da shi akwai shi mutane da yake cewa fi hama ainihin ra'at wala udunu sami'at wala khatara ala qalbi akwai abin da ido bai ma taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji akwai abin da zuciya ba ta taba ɗarkawa da tunani ba a same shi ba ma akwai shi aljanna sarki ya tabbata ga Allah wannan shine daɗin da ya kamata mu ne da hankali a mu ne da tunaninmu a kai mu fi ba shi muhimmanci duk wani daɗi na duniya in ya zo ka ni'ima in bai zo ba mu gode Allah amma kar mu ɗauka wannan daɗin da kautar da mu game da wancan daɗin an shi ya fi muhimmanci ubangiji ya ce mafi jin daɗi kuma wa an tun fi ha khalidun ko masu dawwama ne a ciki daɗin da ba zai kare ba a tilkal janna kun ga wannan aljanna allati urithumuha wadda aka gadar muku da ita aka inheritin ɗinka gare ku bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa ne ai bi sababi amalikum aikin naku sababi ne kawai ba wai dan aikin da aka ba ku ba saboda sababin abin da kuka dan na aiki shi aikin sababi ne idan ba kai aiki ba ba kai al'aqdu bil asbab ba ka kama sababi ba aikin da kaɗan yi yau ubangiji ya saka muku da shi da kun fi hafa ki haku kuna da dukkanin dangin ɗan itace daban-daban kasiratun masu yawa min hasa kulun daga gare su za ku rika ci duk ɗan itacen da kuke so akwai fafi hatun wato ɗan itace nau'i nau'i daban-daban Allah ka dace da wasu. إن المسلمين في عذاب جهنم لخالدون نعم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Ubangiji ya ce innal mujrimina amma mujrimai masu laifi waɗanda suka bar Allah sai azabu jahannam su ka suna cikin azabar jahannama khaliduna za su dawwama ko a azabi jahannama khalidun to masu dawwama ne a cikin azabar jahannama la yufattaru anhum ba a sassauta musu ai la yufaffafu anhum shay'un kenan min azabiha ba abin ake daga musu kafa don idan aka ce a dan daga kafa ma kamar ma an huta ba a musu don masu masu jiran wuta daga cikin burukan za su roƙi masu jiran wuta cewa ud'u rabbakum yukhaffifa anna yawman min al'azab dan Allah ku roƙa mana Allah ya san ɗaga mana ƙafa ko da na yin ɗinin ɗan huta yin ɗaya suke nema a ɗaga masa ƙafa amma kafin wannan yinin za ka ji wasu daga cikin burukan da ke cikin zuciyarsu ubangiji ya ce ba a daga musu kafa kuma abin mamaki shi ne a wani guri Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda sa'uda malamai suka ce azabar wutar da kullum hauhawa suke yi wadda za a yau sharar fage ce nafila ce wadda za ta zo gobe wallahi ta fito yau wadda aka yi gobe sharar fage ce wadda za ta zo jibi ta fita gobe haka azaba za ta ta hauhawa ko ba za ta an gaji an malasa wasu irin azaba za a yi mishi ba an gaji an ma rasa wasu ne ma za a yi mishi Allah ba zai yi ba ya na kiyama ce aikin Allah aikin mala'iku ne ana cika aikin mala'iku ne ubangiji Allah ka tsare wa ma zalamna na la yusafaru anhum wa hum fihi mublisun a ciki za a rikitar da su su kasa magana aka ce rikitarwar da ko magana ba wasu yi sai dai ihu kawai ba ma hun ubangiji ce ba mu cuce shi ba fa ba mu zalunce shi ba walakin kano hun zalimi wallahi su suka cuci kansu su ne azzalimai su suka kasance azzalimai dan da sun ba Allah sun kiyaye dokokin Allah haka ma ba za ta faru ba saboda Allah ya tanada azaba ga wanda ya zama mujrim ya tanadi wancan daɗi ga wanda ya kasance mumini na gaskiya na ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أرض كارحون نعم. أن أبرموا أمرا فإنا مبرمون وأن الشيء يبور السنبي بور السنفرقه أنا أفو أمير في الدنيا الله أكتب من ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل لا تتعلم الوقوف ubangiji wallahi in aka dawo da mu duniya ba za mu sake ba Allah zai ce awalan mu amirkum ma ya tabbata su da tabbata a ja'a kuma nabi ba mu ba ku tsawon rayuwar da ya kamata ce kun yi tunani ba mai wa'azi bai zo muku ba mai gargadi da zo muku ban ba a gaya muku ba a lam ya ta kun ne zai bala ake wallahi an gaya mana wa'azi kan mun shashi ba abin da ba a faɗa ba Allah ce ta zuku ko kudin da na azaba kawai babu wani jirin magana sai sun sake magana Allah ya ce ikhta'u fiha wala tukallimun a gane ta ce ikhtau har ku sake yin magana ban san jimire to sun ɗaya tsammani ba za a dawo da su duniya ba sai burin su na shi ne a kashe su su furta a nan kuma za su magana da malik shugaban wutar shugaban masu tsaron wutar gaba da shi ne wa na dawowa maliku sai su kira maliku maliku sunan mala'ika ne sai su sa da imam malik yake a daina sa sunan mala'iku makaruhu ya ka ta kar maka Allah an ce ma sunan ka malik da na dai ya malik amma imam malik ba shi sa kansa ba shi ma sa masa akai yace makaruhu ne a rika sa sunayen mala'iku bai ce haramun ba a fasar imam malik a ce israfil jibril makaruhu ne bai ce haramun ba amma shi sunan ka malik aka ta yi suna sunan mala'ika ne a tsada shi ya kawo kansa iyayen sa ne suka sa mishi Allah ya ji kan imamu maliku imamu dare sidra malamin kenan malamin malamin malamai imamu maliku duk wa'annan malaman da ka gani wallahi shi ya karantar da malaman Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah Imam Ahmad duk malaman nan almajiran maliku ne wanda ya yaye su suka karanta duk dukkan ne su baki daya da ka shi malamin malamai ne za su ce ya maliku li ya qadi alaina rabbu dan an ce qada alaihi lamarin qada idan ta da ala tana nufin mutuwa qada alaihi ma'ana shi ya kashe shi fa wa kaza hu musa fa qada alaihi sai ka ce kai fal qada'u ala kaza ya za mu gama da kaza na qadi alaihi mu kace shi mu gama da shi na qadi ala kaza mu gama da mas'ala kaza mu kawo karshen ta kenan to me ya qadi alaina ba me ya qadi lana ya yanke mana hukunci ba me ya qadi alaina fi'ili mudari ne amma musibin min amri saboda dakalat alaihi lamul amri lamun da kuke fa’idan da umarni ta shige shi ya yaqdi alaina rabbuka ubangijin kai kashe mu mana muhuta, ya karbi ran mu muhuta, wannan shine burin qala sai ya ce innakum nakifun ai ku masu zama ne dindindin babu mutuwa na kun bil haqqi a duniya mun zo muku da gaskiya walakin na aktarakum bil haqqi karihun mafi yawan ku game da gaskiya na sun ta ba sa santa ba sa so su bita am abramu amran shin sun sifka wani al'amari ne suna sifka wani al'amari ne suna kulla wani kulle kulle ne fa inna mubrimun Allah ya ce mu ma masu sifkawa ne mu ma masu kullawa ne shine am abramu amran shi sa za ka ga ana addu'a daga cikin magabata Allahumma abrim li hadhihi al-umma amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atika ويذل فيه أهل معصيتك أبر إن كتب أبر كتبك أقول wato ka shirya wani abu mai ƙarfi ke an abura mu amra fa inna mujrimun shin ko sun tufka wani al'amari ne da ke gani sun ƙarfin mu ko ba za su zo gare mu ba fa inna mujrimun mu ma mun gama nama mun gama shirin mu shirin mu kuma ya fi nan wannan shine burin na biyu burin kuma ku wancan da muka faɗa cewa a ɗan ɗaga musu ƙafa kuma sun tabbatar da za su koma sun tabbatar da za su mutu bayani sai su ce to dan Allah a roƙi Allah ya ɗan ɗaga mana ƙafa wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannama da'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-'adab ya ɗaga mana ƙafa ko da na rana ɗaya Allah sai da zai yi ba idan sun gama kuma sai magana da ‘yan aljanna wana da ashabin nari ashabar janna an asito alaina min alma aw da ma razaqakum Allah qala inna Allah harramahuma ala al-kafirin ubangiji Allah ka kiyaye mu tarka am yahsabuna am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum na'am فلا ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون كوفي صماني كوف أنا لا نسمع سرهم mu ba ma jin abin da suke sirrantawa wa na jawahun ba ma jin ganawar suke da nishin inda suke da biya da da suke hadawa na sharri a yi tsammanin ba bala Allah ta ina wa rusulu na ladahin ya manzanninmu suna tare da su suna rikodin ɗin kome suna rubutawa da sirrinsu da nufin ɗinsu da ɓoye-ɓoyensu da duk kutun zola da suke shigawa wa rusulu na ladaihin ya fi manzannin manzanninmu suna gurin suna rubutawa suna kiramin kafi bai ya alamuna ma taf'alun wa inna alaikum la hafizina kenan wa rusuluna ladaihin yaktubun akwai manzanninmu suna rubutawa akwai mu'akibat lahu mu'akibatu min bayni yadayhi yahfazunahu min amrillah da ka duk mutum yana tare da waɗannan mala'iku da suke tare da shi ubangiji ya ce an yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa nadawahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun na قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كثير دامي رحمة هنا كتا wannan ɗan da ake bauta mishi ko ya ce a bauta mishi wallahi ni zan fara wucewa gaba wajen bauta mishi aka ce da annabi ya faɗa haka da isa ɗan Allah ne kuma ya cancanci bauta ni za ku fara gani a gaba gaba fa ana awwalul abidin wani in kana lir rahmani walad a ce da Allah yana da ɗa kuma ya cancanta a bauta masa shi ɗan a ana awwalul abidina lahu ni ne farkon ne bauta ga wannan ɗan inji malamai ni zan fara bauta mishi sai kun same ni a gaba sai kun same ni ku amma Allah ba da ɗan ballantana ya cancanta a bauta mishi mutane ko annabi yana yin abin da Allah ya sa shi ne kawai سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض أرسل الله أبيض سميدك أسيا تبتا أرسل الله يا تبتا أجريش رب الأرش أبيض الأرش عما يصفون جبار abin da suke siffanta shi da shi na zagi na cewa yana da ɗan, ko kuma maryam ita ma Allah ce ko shi ma wato isan kansa Allah ne sarki ya tabbata ga ubangijin samai da kasai kuma ubangijin al'arshi kenan Allah ya ambaci samai da kasai ne da al'arshi a nan don nuna wanda ke da wannan halitta manya-manya ba shi da bukatar wani ɗa ballantana mutum shi ne mafi kankanta cikin halittar Allah idan an danganta su da wannan halitta أنتم أشد خلقا am السماء shin ku ne kuka fi wahalar halitta ko tsananin halitta ko girman halitta ko ko sama شيء ba في Allah shi ya halitta ta gina ta to ko kanana ne ba kai ko girman sama girman kasa akan girman al'arshi wanda yake da wannan halitta ne zai yi ya bukata ta in yana bukatar ɗa to yayi abin da yake dan adam girman hana kuma ana bukatar ɗa ne taimako dan kasawa dan gajiyawa sai ina Allah ya kasa sai ina ya gajiya sai ina yake da bukatar da babu inda yake da bukata sannan kuma dole dole mun sha faɗa in dai har yana da ɗa kuma ɗan ne yana da uwa ya tabbata wannan uwar matarsa ce wal iyazu billah anna yakunu lahu walada wa lam takun lahu shahida wa khalaqa kulla shay'in ta ina Allah zai ce yana da ɗan ko ba a ce yana da ɗan ko ba su da matan ko kuna so ku ce maryam mace shi ce kenan fadin cewa yana da ɗan ƙarin wani zagi ne dole ya nizinta a ce kuma maryam mace shi ce tunda ita ce uwarsa don na tabbatar kiristoci kuma ba za su faɗa haka ba in kuwa ba su faɗa haka ba ya lajirce su dole su faɗa e kun yadda annabi ya dan Allah ne ko e, wace ce babu shi maryam kun yadda maryam kenan dole matar Allah ce wani ya zubi billahi adam ya gaba ta tun da ba su ya gaba ta da ɗanka ma ba ɗansa ba ne ko ba haka ba ne duk kirista yi ce annabi isa dan Allah a ce ya ta tabbatar min wato ce matar Allah a Allah ba su da mata ka ce amma ya gaba ba sai na ya samu ɗan kuma gaba ba Bana rasa hankali ne sa babu tunani a ciki duk wani tarihi da dafi wallahi abin da abin yake nufin kake Allah Ubangiji ka tsare mu na أمره يقوم ويلعب حتى يلاقوا يومه الذي يوعد أمرهم على ta كاليس يقود في سفر في تفاقى في تسجة wa yal'abu fi tawasa irin wannan wasan na girmawa cikin bata hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu har su zo su haɗu da wannan yinin da ake musu alƙawari a cikin kalai su sai sun zo sun hadu da wannan rana za su gane kuma suke ubangiji Allah kiyaye na'am وهو الذي وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله ubangiji shi ne wanda ya cancanci bauta a sama wasil ardi ilahu a ƙasa ma shi ya cancanci bauta shi ne ilahu na gaskiya a ƙasa shi ne ilahu na gaskiya a sama a huwa lalazi fi sama'i ilahun wasil ardi ilahu a huwa alhakimin ale kuma shi ne mai hikima masani shine mai hikima cikin duk abin da zai yi al'alayin kuma masani babu abin da bai sani ba وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض ubangijin da mulkin sammai da mulkin kasai yake nasa abu shakka wannan ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka ya albarkatu tabaraka suna cewa ko dai daga albarka ko kuma su koma ta tanazzaha Allah ya tsarkaki, ya tsarkaku ya fi ƙarfin a danganta irin wannan na ƙasa a gare shi wanda yake da mulkin sammai yake da mulkin kasai amma bai huma, da ma abin da ke tsakaninsu wa inda hu ilmin sa'a sanin yaushe alkiyama kuma za ta tashi shi kaɗai ne a gurin sa yake da wannan ilimin wa ilaihi turja'un kuma gare shi za a mayar da ku za a juyar da ku za a kai ku kun shirya ko ba ku shirya ba ma'ana kai ku za a yi ko kun yadda ko ba ku yadda lokaci kawai ake jira ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ودن بسكي شرا ونباشيبا والله بس ملك الفرما بأفرين الله الشفاعة شنو الفرما ناسا وني وانا يا سيد wannan ne alfarma ai mu je kawai ko in ka je ka kira ni ka haɗa ni da wani yi magana da shi wannan duk a duniya amma a lahira ya yi na amanu an fi komi mara zakanakum in kabala an ya ce yau min la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a babu alfarma ko kaɗan kowa da aikin sai ke zuwa ya kama su kiran wani ba shi ba ba su mallaki alfarma ba illa man shahida bil haqqi wanda duk ya shaida da gaskiya ya tabbatar da kalmar shahada shi kadai ne ya mallaki ceto ya mallaki a yi masa alkama a cece shi wahum ya kuma alhali suna da sanin ma'anar la ilaha illallah sun yi aiki da ita na ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله نعم. فأنا يؤفكون نعم. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون نعم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ولئن da za ka su waɗannan kafirai man khalaqahu wa ya halitta ku ne la yaqulunna Allah ba su ce me wannan sunan ne Allahu ba za su nuna wani ilahu daga cikin ababen bautar su ba fa anna yufakun ya ake karkatar da su suke kai ibada su zuwa ga wannan Allah ba ga wannan wanda ya halicce su ba wa qilihi ya rabbi wa qala ya rabbi a wasu kirawoyin duka sun faɗa wa qilihi ya rabbi ko wa qalahu ya rabbi ubangiji yace shi manzan ya faɗa ko kuma maganar manzan abin da yake nufi shine kawai ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun ubangiji na wayannan mutanen fa ba za su taɓa yadda ba ba za su taɓa imani ba fasfah anhum wa qul salam ubangiji yace fasfah anhum kawai ka kau da kai daga gare su ka yi watsi da su wa kul salam ka ce kawai salam zaman lafiya kawai a tsofa ya alamu da sannu za su san me ne zai faru gare su bangiji Allah ka samu su abinda muka faɗa daidai Allah ka damu ladan wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mu ba mu tsaye nan insha Allah na akan